Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya murya arewa. a kasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim ka almasi garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsin ranar Alhamis 25 ga watan Afrilun 2019. Bayan labaran duniya za a ji wata hira da aka yi da wani babban jami'i na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Borno albarkacin zagayowar ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro ta duniya. Sannan Sulamu Barma zai shigo da shirin na kasa. Har ila yau muna tafa da sharhin jarida idin Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rasha Vladimir Putin. ziyarar da shugaba kim ya ce mataki ne na farko na kulla dangantaka ta kudda kudda rashar shugaba kim wanda ke murmushi saye da bakar hula da wata bakar doguwar kwat ya samu tarba sosai daga jami'an kasar rasha da makaɗan badujalar sojin kasar a jiya laraba a birnin vladivostok mai tashar jirgin ruwa shugaban na koriya ta arewa ya isa vladivostok ne a jirgin ƙasa mai silken nan da ya saba shiga mai launin kore da rawaya a wani yada zango da ya yi a birnin kasan da ke kan iyaka kim ya ce wannan ziyarar ba za ta zama ta ƙarshe ba ya kara da cewa matakin farko ne na cimma kyakkyawar dangantaka tsakanin rasha da koriya ta arewar bisa ga wata takardar bayanin da jami'an rasha na yankin suka raba ana kyautata zaton a ganawar ta yau dinnan alhamis kim zai buƙaci tallafi daga putin musamman ma irin tallafin da zai sauƙaƙa masa raɗaɗin takunkuman ƙasa da ƙasa wanda aka ci gaba da aiwatarwa bayan tattaunawarsa da amurka ta wargaje shugaban amurka donald trump ya yi barazanar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli muddin majalisar wakilan amurka ta ɗau matakin tsige shi da zarar 'yan damakarar masu cike da fita da kulle na siyasa suka yi yunkurin tsige ni to lalle zan gaggauta zuwa kotun koli abinda trump ya rubuta kenan a kafar twitter jiya laraba ba ma kawai babu wani babban laifi ko kuma kuskuren da aka aikata ba ne a'a babu ma wani laifin da na aikata ko musala zaratan abinda shugaba trump ya rubuta kenan a wasu sakonnin twitter biyu da ya tura a martaninsa na baya-bayan nan kan rahoton binciken musamman wanda aka kwashe shekaru biyu ana yi don gano ko shin akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shi trump ɗin na shekara ta 2016 da kuma ƙasar rasha fararen hular sojin wato fararen hular da sojojin amurka da na gwamnatin afghanistan suka kashe sun fi waɗanda ƙungiyar taliban ta kashe yawa a cewar majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton da ta fitar jiya laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce a tsawon watanni uku na farko a shekarar 2019 sojojin gwamnati sun hallaka farar hula 305 baya ga wasu 303 da suka raunata yayin da kuma mayakan na 'yan tawayen taliban suka hallaka 227 da kuma raunata 736 mata da yara ne rabin adadin waɗanda hare-haren na jiragen sama suka ritsa da su a cewar rahoton to amma a dunkule wannan ne kwata na farko na wata shekara da aka taɓa samun mafi ƙarancin mace-mace tun a shekara ta daga wato 2013 To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kwashe 'yan gudun hijirar Libya kimanin 325 daga wani sansanin garkame bakin haure wanda gwamnati ke tafi da shi a birnin Tripoli bayan da aka wato yi zargin wato aka yi zargin gallaza ma wasunsu saboda kawai sun yi zanga-zanga kan rashin yanayi mai kyau a wurin. yakin da ake gwabzawa a libya tsakanin gwamnatoci biyu kishiyoyin juna ya zama koko ya sa zama a ciki da kuma kusa da babban birnin tripoli ya zama da hadarin gaske ga farar hula 'yan gudun hijira da bakin haure da ke tripoli ba su taba shiga hadarin mai kama da haka ba a cewar mataimakin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya matthew brook a jiya laraba ya kara da cewa mafi abu mafi a'ala shine a saki 'yan gudun hijirar da ke fuskantar hadari a kuma kwashe su zuwa wurin da babu hadarin amurka da china sun fara furta kalamai masu taushin lafazi a gabanin ganawarsu ta biyu wadda za a yi a birnin beijing da zamar kawo ƙarshen yakin da suke yi a fagen cinikayya a daidai lokacin da dukkanin kasashen biyu ke kokarin cimma wata yarjejeniya kan cinikayyar ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc To za mu kuma fara da wannan hira ta musamman da wakilin Haruna Dauda biyu ya yi da wani shugaban sashen yaƙi da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar borno mai suna mala Waziri. an yi wannan hira ce albarkacin zagayowar ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware na 25 ga watan afrilun kowace shekara don tunawa da muhimmancin yaƙi da zazzabin cizon sauro a duniya haruna dauda biyu ya fara da tambayarsa muhimmancin wannan rana sai ya ce ya eh, dama wannan rana ta 25 ga watan afrilu an fara celebrating dinsa an fara wannan bikitin shekara ta 2000 a lokacin da manya na head of state na afirka shugabannin kasashe na afirka kusan 50 suka taru a abuja za su yi yaƙi da zazzabin cizon sauro to daga wannan ranar har zuwa eh, alif dubu biyu da biyar ake celebrating a sunan africa malaria day kai na afirka daga wancan lokacin alif dubu biyu da biyar sai aka mai da shi world malaria day wato rana ce da aka ware na wayar da kan mutane dangane da zazzabin cizon sauro sannan kuma gwamnatocin kasashe sukan zona su duba me aka yi a baya me za a yi a gaba a daidai ina aka tsaya da yaƙi da zazzabin cizon sauro yawa kayan maganan kamar adi san sansanonin yan gudun hijira kenan ganin cewa waɗannan mutane yawanci sun baro gidajen sun zo cikin garin maiduguri kamar zuwa da mataki kuke ɗauka na ganin cewa an samar musu da waɗannan rigakafi a musamman ma ƙananan yara da ke irin waɗannan sansanoni ganin cewa wasu su ma ba iyaye suna nan ne kawai a gaban mutanen da ke cikin wannan kamfin na daya ainihin a jihar borno abin da ya shafi zazzabin cizon sauro a asibiti na gwamnati ma ba bambanci tsakanin wanda yake dan gudun hijira da wannan in dai maganin ciwon sauro zazzabin cizon sauro ne daga gwaji har magani kyauta ake bayarwa sannan kuma duk kamar raba maganin da na faɗa na lasiya wannan duka abin da muke ana sa ainihin idp kam sune ne first priority na gwamnati gwamnati yana sa su a cikin tsarin wannan aikin tukuna sannan kuma duk ah, idp camp inda ake aje yan gudun hijira nan talatin wanda yanzu haka muna samun report a kansu gurare talatin kusan ah, su talatin da biyu wanda duka akwai asibiti da haɗin gwiwan gwamnati da kuma sansanoni yan gudun hijira guda talatin ne ko kuma mutane talatin a sansanin ne talatin wanda muke samun report a kansu akan yanayin ah, kasan akwai to ina nufin a cikin sansanin gudun hijiran wanda ma aka sa ana samun report a kansu sun kai 32 don wannan ya nuna cewa ana duk guraren sansanin gudun hijira ana da wannan tsare-tsare din yanzu za iya cewa an samu karuwar wannan zazzabin cizon sauro ne ko kuma an samu raguwansa a jihar borno ka san shi zazzabin cizon sauro da shike yana alaka da damuna to in kana son ka san ya sauka ko ya yi abu sai ka yi la'akari da kuma yanayi na ko damuna ne ko rani ne yanzu in ka hada yanzu da lokacin da damuna da muka wuce a ciki ya sauka sosai eh, kasan akwai ƙididdiga da gwamnati ta yi na 2015 wanda amma a lokacin ana hayaniya a garin nan ba a samu an yi sosai ba amma saboda yanayin da muna ciki akwai sites 261 wanda muna samun report a kowane sati akan yanayin ah, yadda zazzabin cizon sauro din yake gudana to in ka hada da ko da wata na baya watan mayu eh, march in ka hada maris kenan hmm. in ka hada shi da april wannan mun samu a kididdigan mu ya nuna cewa zazzabin cizon sauro ya sauka ne hmm. yanzu sauka yake yi karin mutane ne aka same su da wannan cuta daga wancan wata zuwa yanzu eh kaman muna samun report mu a sati-sati a tsayi wannan zan iya baka kididdiga da muka samu a sati da ya gabata a wannan wata na afrilu kenan mutane da suka aka yi suka ji zazzabi suka shigo asibiti inda ake wannan uh, site 261 wannan an ga mutane 7,640 uh, wanda ake suspecting to shi zazzabin cizon sauro sai an gwada an tabbatar tukun ake bada magani wanda aka gwada aka tabbatar cewa eh wannan zazzabin suna da shi sun kai dubu uku da dari shida da takwas to in ka hada da baya din ya nuna wanda ake samu da cutan sun soka kasa ba dubu bakwai ne za a duba ba saboda zazzabi din abu da yawa zai kawo shi muna duba wanda aka tabbatar cewa eh wannan din zazzabin cizon sauro din so wannan kuma gurare da wannan kididdiga da na baka yanzu haka ya hada da wannan idp kam mala waziri kenan shugaban sashen yaƙi da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta jihar Borno. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. Mr. Oluwaje. Dalla. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga su muni barma da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. sana'a hankali na kasassu a kasashe masu tasowa sun fara gane mahimmancin sana'a a bisa la'akari da cewa ita kaɗai ce hanyar hucewa kai ta kai ci ko kuma hanyar samun bakin faɗa a ji a sahun al'umma irin wannan tunani ne ya sa ibrahim isuhu na birnin kwanni a jamhuriyar nijar rungumar aikin gyaran tayar mota liƙin faci da dai sauransu a zantawarsu da wakilin muryar amurka haruna maman bako bakon shirin na yau ya fara ne da gabatar da kansa. Sunana Ibrahim Yusuf. Kada ka faɗa mana shekarun ka nawa. a aihe ni a a nan birnin kwanni yau shekara 48 gare ka kenan shekara 48 akwai 'ya'ya da iyali akwai 'ya'ya da iyali ka nawa 'ya'ya na takwas to mata fa mata biyu amma guda ta zan babu to gashi mun zaka nan wurin mun iske ka ga ka kana aikin gyaran tayoyi shi na farko mina na cusa ka ka shiga wannan aiki na wannan harka ta taya na shiga wannan sana'a ta ta da farko yanke yanke rida ta muka ta farko bakin mu da tsohon taya mu yanke mu buga robobi ko mu dumki muna nan sannu sannu a hannun hakai muna sai wasu da kuɗin mu saboda da kasa da Allah ne ina da kafa guda na ɗaya babu aikin mark da na iya tunga na kasan ma in bayan kenken nan da gare shi ne koma sai da tayoyi kai dai mutane da yawa da kasuwa ne zama tare da su duka dai wa'anne yanzu har na kai inda na kai wurin cin unhwanin abin dari bisa ɗari ina cin unhwanin abin a zaman da nake yanzu. to kamar muna ganin waɗansu masu kamar irin wagga da kasa da take da ita a jikinka maimakon su nemi aikin yi sai su te zuwa musamman aikin bara ni yasa kai yallaba karo rungume wannan hanyar ba to gaskiya ni tun harkuma ban ɗauki bara sana'a ba don ni kan kai na zaman yaki da kokowar mabaratan nan abin na dai da sandika ga suna suna da wasu masu zama an so a yi zaman kashe baran nan lokacin ma da gwamnati ta ɗauki nauyin hauri za a buɗa mana garin ga furefi ya tara mu ya kai su nawa tun wancan furefe lokacin tanja aka ce za a yi mana wuri can wajen razal aka ce za a gamar har yanzu an yi takardu an kai furefe har yanzu umar kadu ya yi da illuna nan gidan furifi ya yi an yi kukuwa har yanzu ba abin da hito to ana iya cewa kamar na kasa ba ta hana mutum ya tashi ya gwagwarmaya ya ɗebe makansa takaici to gaskiya mu ne ba ta hana mu cikin gwagwarmayar muke don mu mun ɗebe kanmu takaici in an kulo da mu muna so in ma ba a kulo mun kanmu kanmu saboda muna sana'a ta yi cikin na kasan nan na muke nan muna ta sana'o'in muna kai dai mun kuwa mun iya kuma ga wasu na yanzu in ka duba mana kasan ma da yawa yan garin birnin kwanni wasu shusha na wasu menene wasu sude in ka duba nan ka gani akwai wani gurbin nan wurin nan sude na kai kana kallo ko in bai ya shi tsaye amma shi anan sude shi kai a gani to ana iya cewa wannan abin kamar wannan lokaci ne abin ya same ka na wannan na kasa wa gani haka aka yawa akan gana an ka yawa ni kan kai na na kai kusan shekara goma sha shida ban yadda ya ba saboda lakwal ma ni tarbot tana ni lakwal tarbot tana ni shekara ta goma sha shida ban yadda ya ba haka an kai warkar ganin hakan na an kai yi to yanzu wannan harka da kake ta tayoyi ana ce kwalliya na biyan kuɗin sabulu to gaskiya ni dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ɗari bisa ɗari saboda yau in ban samu gobe sai na samu tun ana ba ina sai suwa hanna kai yanzu ni ga zuwa in su da kaina sannan duk shagon da ka sani nan birnin kwanni a ruwan bako ina iya zuwa in ce na to ɗauka ko sabuwar taya ko wurin bagwari ko wurin bahaushe da na zo ni ce ni na gurin mai tsayoyi ba na taya lamba kaza an tambaye shi a ca ta duk garin na kwanni gaba ba babu shagon da ban iya zuwa ɗauko kaya. to yanzu wannan harka da kake yi kai ɗaya ka ci ko kuma akwai waɗanda ma ke ci karkashin ka. gaskiya akwai mawuci karkashi in duka ga an ce mutum na da takwas sannan ga owaye in ka dubiye a cikin wannan sana'a yanzu tsohi na ya ɗauke da nauyinsu kabar kiran ma gida akwai yannai guda biyu da adda mata babu su da dukkan nauyin su gidajen su kenan ka gani ni garan kwalliya ta biya kuɗin sabuni. To akwai wadanda ke koyon aikin nan wurin ka tare da kai? Akwai. Su mutum nawa? Ina da wajen mutum biyu ya kai uku a nan suna nan kai garan suna nan nan ba ma gan suna ba koyon aikin su kai. To su kan kansu suna samun abin kai ma baki salati. Gaskiya daga cikin su kowa sai ya ci ya sha akwai mai mata wanda kullum ba a rasa jikan nan kudiri ko jikka biyu da ke gida ne a ci. Kowa ne ba su da mata su ci su sha su koshi abinci in mun ka tashi nan bakin gurgunan rabon da Allah ba kowa ana cewa na ta ci abinci. To ga ganin ka ana iya cewa na kasa idan mutum ya tashi tsaye ga kai ne ba ta hana a dama da shi. A na kasa ba ta hana a da mutum. Tun da yanzu in ka duba na kasa shi no akwai wanda bai san ma abin da abbara ba. Ga yanan sana'a hika hice shi ga sunan har miliyoni akwai cikin kasa su garin birnin gwanin ka duba nan da cikin birnin gwanin akwai na kasa su miliyoniya ga sunan ai ba ma sai ka tambaya ba. To tun lokacin da kuka soma wannan aiki yalla akwai waɗansu ƙungiyoyi ko kuma gwamnati waɗanda suka tallafa maka kai dai kan kanka ƙashin kanka ba ma magana ƙungiyar ku ba kai kan kanka akwai wata ƙungiya da ta taɓa zakkuwa ta kama agaji an ka tallawa ma ko gwamnati ko kuma wani banki ko wani abu. to gaskiya ni ila ga yanzu babu wata ƙungiya ko wani gwamnati ko wani wanne ya zo ya tallafa min sai dai yan kasuwa cikin mutanen mu akwai tunda akwai wani ka iskewa ina iya zuwa duk in iske kaya gare su in dauke haka ni su ɗaya na yan kasuwa abokan na su ɗaya ne san ina eh, sun taimaka min da ina iska abin su na ɗauku ba a cikin min komi sai dai ina kuma na maida. amma bangaren gwamnati ko kuma bankuna ko su kungiyoyi babu wani abu. a bangaren gwamnati ko su bankuna ni nan kwanne niki nan na an kaɗa yawan har yanzu ban gani ba. to yanzu akwai wani abu in jira za ka yalla ko wani abu da ka jira gwamnati ta yo maka ko wasu kungiya can daban. to gaskiya ni kullum cikin hako niki kullun cikin deman da muke babu inda ba mu yi ta ma kai ba takarda mun yi kuka ga gwamnati a ruwan uku har yanzu shiru Kungiyoyi sun shigo sun yi ta mun yi taro kala-kala da su har yanzu shiru Kungiya akwai wadda ta taho ta taimaka mana da wasu kuɗi kuma daga baya sun ku koma baya sun ka taho kuɗin na michel sun hakwa shi a su ba labari kan a zo ma a raba a bamu kuɗin kamin mu asaho sun kwashe kuɗin. to yanzu eh, wannan aiki da kake kana ko wani abin da kake hamne nan gaba ka gaji da aikin ka bar shi ko kuma dai kana tunanin aikin ya ishe ka kalilwanta yalla ma haka koya ma 'ya'yanka to gaskiya a yanzu dai ni da ba aikin ba ba ni ba samu komi gaba ba sai dai wannan aikin saboda in nici ma zan hangen wani abu can ga wata kungiya ko gwamnati ba abin zan samu na saboda ka baki na na dogara da wannan aikin dare da rana na dogara da wannan duke-duke da wannan gyare gyaran nan masauraro nan wannan tantaunawa ke kammala to amma kafin mu rufe shirin na yau ku bari mu gutsuro muku kaɗan daga cikin bayanan ministan al'adun jamhuriyar Nijar Asmanu Malam Isa inda yake sanar da jama'a cewa gwamnati ta a niyyar kafa dokar haramta bara a wannan ƙasa musamman a birnin Yamai inda matakin ke soma aiki daga ranar ɗaya ga watan Mayun da ke tafe. Sana'a barance-barance a yau a cikin garin Yamai ko in ce cikin manya-manyan biranen mu abu ne wanda ya sha na kai abu ne wanda yake da illa ba guda ba ba biyu ba ba uku ba ba nan cikin ƙasa mu ba Nijar yau in ka shiga kasashe kamar cote d'ivoire ko benin ko ghana da inda an ga almajiri ko dan najeriya ne ko dan benin ne ko dan mali ne ko dan burkina ne ce aka dan nijar ne kenan sana'ar bara ina ganin ba abu ne wanda ya kamata a ce yau an yi hankuri an samu ido ba to sai dai kungiyoyin nakasassu na ganin wannan doka na iya zama wata hanyar takura a gare su muddin ba dauki matakai ba habibu abdullahi shine sakataren haɗakar ƙungiyoyin nakasassun yankin Yamai. Wa'annan da cizawan da wa'annan nakasassun da ke yin bara ba son kansu ne ba. Ba ka zowa ka ce kuma ka hana musu cewa su hito su samu ɗan abin da suka ci. Mun ba su haɗin kai duk yadda aka kamata mun je tare da rediyon duk da sizon da muka ɗauka sun ka ɗauka mun zo tare da su mai da su. Me tanki aka ce babu mai zirga kwamfani ma to wallahi mun kan kanmu ba za mu reda ba a ce mutanen mu ya zamanto a kai su kamar kusa na an kai su kamar an daidai maka rayuwa ne. To jama'a saboda kurewar lokaci nan shirin na yau ke kammala. Idan aka biyo mu a makon gobe za a je cikakken bayani akan wannan sabuwar dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da na kasassu. Yanzu kuwa a madadin wakilin muryar Amurka a kwanni Haruna Mamman Bako da bakon shirin na kasa Ibrahim Isuhu. Ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku. Salamu alaikum. dalla a gaida Sile, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridun Gana. Da jaridar Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau wacce ke da labari kamar haka. kasar ghana ta kaddamar da cibiyar gabatar da magani daga jirgin sama na farko jaridar ta ce kasar ghana ta kaddamar da wannan cibiya na gabatar da magani daga jirgin sama a omenako cikin jihar gabashi zipline medical drone center wacce ke da yan ghana kimanin kashi ɗari da za su gabatar da amshi ga magungunan gaugawa musamman a yankuna da asa gare su ke da wuya ta jirgin sama inda za su gabatar da rabo kimanin sha da magungunar gaugawa da sun ka hada da kayan sarrafa na ceto rayuka ɗari da arba'in da takwas. Har yau dai a jaridar Daily Guide wannan labarin ne jam'iyyar NPP ta kaddamar da kwamitoci. Jaridar ta ce mambobin kwamitin na rantsarwa zuwa ofishi da kuma da sirri na jam'iyya mai mulki wato NPP ta kaddamar da jimlar tsayayyun da kuma kwamitocin riko goma sha ɗaya. An kaddamar da waɗannan kwamitoci daban-daban. Yanzu kuma sai jaridar Ghanaian Times wacce ke da labari mai kanu kamar haka mataimakin shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa Mahaman da sauran jama'a sun ainihin haɗe da babban limamin ƙasa wurin yankakke bikin cika shekarunsa ɗari da haihu. kuwa. Jaridar ta ke tsohon shugaban kasa John Dramani Mahamman a jiya ya haɗe da mataimakin shugaban kasa Alhaji Dr. Mahmud Bawumiya shugabannin addinai ministocin Kasa, sarakuna da mambobin ma'aikatar diplomasiya domin bukin cika shekaru ɗari na babban limamin kasar. Wannan buki mai ƙayatarwa ya haɗa dangi da abokan arziki na babban limamin na ƙasa da malaman islama da ainihin shugabanni masu faɗi aji da mutane daga kusurwowi daban-daban domin su shiga wannan buki na cikan babban limamin ƙasar shekaru ɗari cap-cap. Da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka. Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum na babba Haruna Damba baje Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. To a gaskiya wannan cika baki da mahukunta kike yi za a inganta noma za a inganta noma mu gaskiya ba mu ga alamun hakan ba ganin cewa har yanzu talaka karamin manomi na ƙasa can bai fara samun taki ba wai sai an yi shuka abu ya misa nisa sannan a zo a ce wai za a samar da takin da manoma kamata ya ce kafin lokacin bukatan takin a ce takin yana hannun manoma muddin dai da gaske ake ana so a inganta noma a najeriya don allah a daina yaudarar mutane a tsaya a yi abin da talaka zai amfana da shi domin wadata kasa da abinci wadda kuma za mu samu abin yi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewaci musamman al'ummar Zamfara Benue Plateau Kaduna da arewa maso gabashin Najeriya ya kamata mu san cewa komai zafi maganin sa Allah. masu garkuwa da mutane a ji tsoron Allah. Haka kuma jami'an tsaron Najeriya a bi doka a mutunta haƙƙin bil'adama. Ya kamata ku san cewa bakin bindiga baya kawo zaman lafiya. Sannan matasa kuma babu aikin yi. Kwakwalwar da ba ta da sana'a ƙarshe ta. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana shamsu muhammad taso bakin kasuwa mai ba a ni ra'ayi na shine ina so in ja hankalin gwamnatin najeriya akan matsalolin da ke faruwa na haɗin 'yan braza wato na haɗin alzazzaki wanda yau ya jawo har suka ture kofar shiga ta majalisa domin suna so su shiga a ba su dama su bayyana ra'ayinsu domin a sakan musu shugabansu sannan kuma abun nan abun kunya ne a najeriya a ce wai saboda rashin wutan nufa majalisa ta kasa zama ta ɗage zamanta na yau saboda matsalar rashin wutan nufa muna fata shugaban ƙasa zai duba waɗannan al'amura domin a kawo gyara. Assalamu alaikum BOA. Yan Amurka mai albarka. da farko dai garba sale likitan rediyo ne na garin abubuwan domin jihar nasarawa na ka godiya ga wannan tashan rediyo mai albarka wato muryan amerika muryan duniya baki daya wanda kuke babu mu talakawa muna ba da ra'ayoyinmu kuka duniya baki daya to allah ya saka muku alheri na biyu na roƙon gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi ga shi damuna fata kama don Allah don annabi mu kananan talakawa masu dukawa rike fartanya da garma a taimaka mana domin akan dauki hotunan mu an samu mun bugu da account a bankin manoma har yanzu ba mu ga alaman tallafin da gwamnati za ta yi mana ba kuma mun share gonaki muna jira. Kafin mu karkare ga takaitattun labaru. To a takaice shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabas mai nisa na kasar Rasha don ganawa a karo na farko da shugaban Rashar Vladimir Putin. Ziyarar da shugaba Kim ya ce mataki ne na farko na kulla dangantaka ta kudda kudda Rashar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Hawa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labarai da kuma Salaman Abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith. ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.